yau muna jin a babban rana a cikin wata kuma mai albarka da daraja uku ga wata ramadan shekara ta 1447 yau kuma ashirin ga watan februari shekara ta 2026 jiya mun karanta kissar banu isra'il wadda da ita ne suratul bakara ta samu sunanta saboda a cikin kissar an ce su yanka sanuwa kuma suka yi ta'annuki suka yi ta kai da komo suka yi ta tambayoyi ashe dai suka kai ga sanuwa mai tsada suka yanka a kulna zuribuhu bi ba'diha sai ce rayuwar ce ta yan mishi sai ce a yanka ce ta ma mutu za ka sai amfani da matacce kuma aka tada irin ji da annabi isa ya samu ita ka kai tashi da izinin Allah sai ya tashi shi ko sai aka ce a'a a yanka sanuwa sannan a cibi wata gabata a buge ina zaton gaban ma in ba a faɗa musu ita ba da sai sun yi tambayoyi a wata cikinsu nan ka ce kawai ce ta ba ko ta hagu nan ka ce ta ramu ce da sama ko da ƙasa in an ka ce da ƙasa ce to sai an yi haɗe ko kaɗi za ka yi tambayoyi saboda mutane masu ta'allu ke sa annabi sallallahu cewa babban abin da ya halaka su kasratu masailihim wa ikhtilafu malabihi ya yawan tambaya ga saba annabawa su kuma sa bai shiru suke in an sa su kuma sa su ba ba tambaya kisa har farin ciki suke ba kauye ya zo daga kauye don ya yi tambaya don su ba su tambaya annabi suna jin kunya kuma salatu ya faɗi cewa yana cikin laifi kai jawo mutane abinda bai zama wajibi a kansu ka rika tambaya kan abubuwa hukunci ku suna sauka a hankali don me za ka tambaya ma amartukum bihi a tudinu mustaqatu amma na yake kuma fashtani mu abinda na sa ku yi gudun iko in hana ku abu ku bari to don me za ku je kuna tambaya ya halatta kaza ya halatta kaza wannan a lokacin da shari'a take sauka amma bayan da shari'a ta gama sauka addinin Allah ya kammala ranar arfa al-yawma akmaltu lakum dinakum Da garan nan kun tana iya tambaya saboda komai ana samun hukuncin wani a same shi kai tsaye wani a same shi ta istinbati wani kai tsaye zaka ji Allah ya ce cewa halallahu al-bai'a harrama riba kaga nan halal ne na zaka yanzu Allah ya halatta ciniki sai muka samu wani nau'i na ciniki na zamani wanda ya yi kama da riba kuma shi ba riba ne kaga an samu shari'at sannan kuma sai a koma ga malamai masana sai su duba da wani ya fi kama da wani za a riskar da shi nan ne ake yin kiyas muna da hujjatar qur'ani muna da hujjatar hadisi muna da hujjatar kiyas Allah bai ambaci wiwi ba an sarsu bai ambaci wiwi ba amma abin da aka faɗi game da giya shi ne akwai ga wiwi sai ba giya sai ba wiwi hukuncin giya shi kenan kaga ba lalle ne a samu komai da nassarsa ba amma komai ana samun sa da istinbadi shi sa Allah ta'ala da kulle ah, li an zalla anzalna kita ba tibiyanar da kulle shai ko so kan maka littafi ne bayanin komai da komai akwai a ciki amma komai ne da nassarsa wani sai dai da ma'anarsa ko kuma da bayanin da ake kai da shi domin kammala karanta wannan kisa da na so mu kara dogayen bayanai amma sai na kamar babu akwai daɗewa a ciki shi ma dai malamin mu usaimin rahimahullah sai kasa da ya kawo fa'idodi da amma gaskiya ba zan karanta musu sun yawa ta ka fa'ida ashirin da hudu a cikin wannan kisa bari mu dan zaɓi wasu ko cikin ƙa'idodin da ya kawo cikin fa'idodin da ya kawo cewa in ka ja tsanani Allah zai tsananta in ka rage sauƙi Allah ya sauka wato yadda kai ta'amuli da ubangiji haka yake ta'amuli da kai ka su sun ja maka kansu wahala sai Allah ya wahala da su da sun bi sauƙi Allah zai sauka musu don haka ana son ka kyautata ma Allah zato kuma a kullum ka nemi sauƙi ko addu'a kake yi ka roƙe shi kana mai yaƙinin cewa ya karɓa ya nuna girman matsalar banu isra'il ta wurare da yawa cikin ayoyin nan rashin ladabi injili ja da baya rauni tsoro shakka abubuwa da yawa ce sannan ce wannan addini nan akwai sauƙi gare shi inna Allah ya murkum man tazahu baqara duk isan wanda aka yanka amma da suka nemi tsanani ne sai ka tsananta musu baka addinin musulmi da ne shi in Allah ya ce ayi abu sai ayi shi gurgudun iko ba tare da tsananta ba kai ba sannan yake cikin fa'idodin wannan kisa. ya kamata mai neman ilimi a damu da abin da adda amfani cikin labari abu magana muku ɗansu cewa wata gaba ce aka ce abu ga abu ji kuma ce da ita ba a bayyana ba akwai abuwa da da Allah bai faɗe su yanzu kamar sunayen eh, abin nan sunayen Asabar ka? su bakwai ne ba su da yawa amma sunayensu ba su zo ba saboda ba sanin sunansu a da muhimmanci ba sanin labarinsu habil da habil su ma kamar ba cikin lasti aka faɗi sunansu ba ba ibnai adam Allah yake in ka san cewa wasu ƴaƴan annabi adam ne suka yi eh, shekara wani zamani ne irin zamanin ma bai da dogon muhimmanci ibnai adam yana ɗaukar 'ya'yansa kai tsaye ko jikokinsa ko su masu ɗan nisa da shi amma dai nisan ba zai yawa ba saboda kistarsu tana nuna ba fara mutuwa ba sai san ita gaba da ɗaya ba ke to amma ƴaƴansa ne na sa ko ƴaƴansa ne na zuri'arsa wanda ka abu ne da baya da dogon tasiri da amfani to don haka ana zargin malaman da ke kwasu isra'iliya domin su a cikin bible duk irin da kisoshi sun zo komai zai zo ne daki daki dalla dalla yadda ɗan jarida ke faɗi shi kuma qur'ani ba haka ke irin nasu kisa ta misalin kisar annabi su alai salatu ta. duk da ɗan uwansa ba faɗi sunansa wa binyami da ta ba faɗi sunanta ma ya din ta ɗaya da shi ne jibin labari shi aka annabi musa alai salatu wasallam Allah ya bata ummu musa ba wuri guda ba babu sunanta ba mahaifinta ba ko wani ɗaya ba magana saboda duk inda labarin yake ba a bukata ba inda ake bukata sanin ma waye bai da haka idan labari ya zo a nassi ka damu da abin da adda amfani a ce yake kai duk ilimi yi kokari ka dauke mai amfani al'ilmun nafi inda shagartu da wasu abuwa ilimi za ka tozarta rayuwarka baka amfana yanzu misali ilimin sanin harshen larabci ana so sanin sani don me don a san nassi na addini in ka kankale ka koma larabcin zalla daga jahiliya zuwa islamiyya zuwa amawiyya zuwa abbasiyya zuwa haka haka haka daga waƙoƙi kawai na sharholiya mai da hankali gare su da kistoshi marasa amfani shi abin da ake karatun larabci don shi baka tsaya ka shi shi ne littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka tarihi akwai tarihi amfani kamar amfani yanzu misali mafi kiman tarihi bai daraja shi ne tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kamar shi ka koma tarihin kasashen turawa ko ka nutsu ka nutsa a cikin tarihin jahiliya mai zurfi ba shi ne bukatar abin da kake bukatar sani ga jahiliya ce shi ne ta suna cikin duwa Allah ya kawo amma sanin jikinsu da komai da komai ya zama abu mai cikakken amfani akwai ilmomin da gaba ɗaya karatu su bai da dogon amfani kamar yadda inda taimiyya yake cewa cikin araddu alal kamtsiyin yake kuntu a'lamu la ya العلم لا يحتاج إليه الذكي ولا يفهمه الغبي wannan ilimi in kana da basira ba ka bukata ilimi ne da koya ma wayo amma in kana da wayo in Allah ya halice ka da basira ba ka bukata in ba ka da wayo kuma ba ka gane shi idan kana da wayo za ka yi karatu ne kar ya kara ma ba ta ba lokaci ina kullum kai ce gashi ita kai kake wai ke in kai haka bai isa ba ko kai haka akwai ilimin wanda wasu kirkiri sun mai da shi addini har suna ta baka tafsirin wala sai ka san mantiki ya da mantiki da addinin musulunci da falsafa falsafa galibin ta gardama jadal bayayya wani an ka fara halitta kwai ko kaza in kacce kwai sai a ce to kwai yi kwan in ka ce a kaza ce sai a ce to da ira ta hito a gaba ba da za a kare wata garrewa zai wani imamu a shari'a ba a son ɗalibin ilimi ya shagaltu da su a cikin dukkan na mazhabobi ana samun irin wannan kuma dai ba mazhaba hanafiya ba saboda mazhaba ce da ta gino akan aka yasa suke kiranta madrasatu ra'ayi sabanin madrasatu ahlul hadith sai makarantar imamu malik da karantar madina su suna yawan kawo kiyasi wani abu hankali bai ko ɗauka ta sai a kawo shi wani ya ce da ibn abbas kai da ya tsalu man a zarka hu ramadana ne in ramadana biyu suka cin miya zan yi duk sun cin maka ya ce to yarar da suka cin maka ta hukuka abu ne da bai yi so akwai akwai sofasta'iyat cikin ilimi ya kamata ɗalibin ilimi ya kauce musu ka tsaya ka karanci aƙida mai kyau aƙida kuma da ƙala Allah wa ƙala Rasulu a tsaya ka fahimci hukunci hukunci su ne musamman ƙalilan nusus ka tsaya ka haddace alƙur'ani ka san ma'anoninsa da kyau a rungumi hadisai haddace abin da kake iyawa duk abin da ba wannan maka san tarihin manzo ba'alar sallallahu alaihi wasallam ka ba cikin tarihin magabata musamman khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi kan ka samu tarihul islam na zahabi na ɗaya da biyu da su ka samu sira ka samu magazi ka samu tarihul kulafa ya ishe ka shi da yanzu siru alamin nubala sai dora daga tarihin talha sai tarihin abubakar da umar da usman da aliyu kuma sami da sarari da gagama da kun ka samu mujalladai uku a tarihi a ƙare ban ce a daina zurfa ilimi ko a yi takhasus ba amma yana sun ce ɗalibin ilimi in ba inda yake takhasussin ba Ku karya ya watsa tunaninsa ga abin da baya da domin abubuwa masu amfani kuma ya tsaya ya amfani wannan da yake cikin fa'idodin da malamai fitar mana a wannan kisa Allah yake kuma yana cikin ni'imomin Allah idan an samu saɓani a samu mafita to domin kaga ba yanzu da ba da Allah ya kawo musu wannan mafitar cewa mamacin ne tashi magana to ka yaƙi da ai wanda yana iya ɗauka shekaru ana yi kuma Allah kaɗai sai aka wanda zai rasa wanda ake wani yana nuna cewa wato mugu a cikin al'umma ba a amince masa wanda ya ƙi sannan sai ya ɗauki gawa ya kai wata unguwa don ya haɗa faɗa da husuma kaga ba don da Allah ya kiyaye ba shi ba zai zuwa ya kuta a yaƙi shekara saba'in ya fita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 فإن الآل لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم أسف قلوبكم من بعد ذلك التي دبا أي ونه zukatanku suka sake bushewa wato mutumin da ke ganin ayoyin Allah ya kamata zuciyarsa ta yi laushi amma kan suna ganin aya amma zukatan suna bushe sai kala hijara ta yawa shaddu kasu Allah ce zukatanku ku sun yi kama da duwatsu kai sun ma fi duwatsu bushewa saboda mai Allah ce haka to inna min al-hijarati lama yataqaddaru min anha cikin duwatsu ana samun wanda ke fashewa ruwa su rika kudula a cikinsa. inna min halama ya shakka ku fa yaku lama ya tafaddaru minhu al-anhar akwai wanda koramu suke kunkulowa cikin inda min halama ya shakka ku fa yakhruju a akwai wanda ke ɗewa sai ruwa ya fito a cikin sa inna min halama ya fito min khashyatillah akwai dutsen da ke surmuwa ya faɗi saboda tsoron Allah daga wannan mana cikin imani da laifi domin kai ɗan adam ba ka san dutse yana da ji da motsi ba ko kai kwanar ba don akwai irin wannan ayar ba in ka karanta hadisin usbut otan inna ma alaika nabiyun Wasu siddiqun Wasu shahid amma ji hau dutsen nan karan jebo ni ma duk zuwan da nake uhud sai ba na nage inda manzo Allah sassa ya hau dutsen ya inganta shi wani wuri ne gangare ne a ciki sun ba liki suke da kyau yana hawa sai dutse ya girgiza sai manzo Allah ya ce wasu wasu wasu hadda waya an sa wani saboda yawan gobe amma ne ba ta kyau ba sai bana da hmm? bana ka kanci ku direban da muka dauka ne masani ne sai ya yawo da mu annan sarrafa ya ce ba dutsen uhud kai saurara ina za ka nan annabi ne a bisa gare ka da sujjaki da shiri sai raga ka annabi ya yi magana da dutse in ba za ka bada yanzu wani zai zai ce mana ya za a yi magana da dutse dutse ka ji to ga shi na cikin ƙurani wa inna minha lama ya hasu min khashyatin akwai dutsen da ke suruwa saboda tsabar tsoron Allah to wanda ke sun yi waye taking action don tsoron Allah yana ji ko baya ji sun sarrafa ce na ta wani dutse da duk yan wuce lokacin da yake zuwa ko kuma ya duk wuce ya gaishe da gare su annabta assalamu alaika ya nabi Allah wa assalamu alaika ya rasulullah ina jin sa wallahu da ghafilin amma ta'malun ana bai kasance wanda yake rafkana daga abin da kuke aikatawa ba ya kamata a ce ni'imomin da Allah ya musu sun lausa su zukatansu amma abin ba haka ya faru ba babu mai musassu zuciya irin mai yahudi cewa Allah ya buga misali da dutse game da bushe dutse ya nuna dutse ya fi komi tauri wanda karfe eh karfe ana narka shi ana narka karfe ana narka dutse akwai dutsen da ke narko akwai dutsen da ko ya sha wuta ƙara rikewa na wannan yana nuna mana wato ƙudurorin ubangiji da yake bayyanawa kowane lokaci kai musulmi ya ƙoƙarin zuciyarka ka ta zama irin ta yahudu da matakan da zuciyarka za ta rinka laushi ko da yaushe ba abin da yake sanya zuciya ta yi laushi kamar karatun littafin Allah sai kuma sauran azkar in dai kalibinci hailala la ilaha illallah kalibinci tasbih subhanallah gode wa Allah alhamdulillah da wa Allah wallahu akbar da barranka daga karfinka ka la haula wala quwwata illa billah zuciyarka ba za ta tashi haka duk wanda aka yana da taurin rai babban lakanin da za a ba shi ne da yawaita zikirin Allah zuciyarsa za ta tashi abu na biyu duba sabon masa'i ka zo a cikin kana ganin halin da wasu ke ciki kana ganin ni'imar da kai Allah ya maka ɗauke ma wannan mutum je makabarta ga su kwance shekaran jiya suna yawo kamar yadda kake amma yau kuma ta yi magana ba bai ce maka uku kan bai ina labarin inda za su buɗe baki za su ga maka kasu sun sun da ta koyi suna cin abin da suka gada babu iyana wanda zai tausasa zuciyarka abu na uku ka kyautata ma maraya da wanda a cikin ta waya halin ni ya su zai iya wakarsa wannan zai taimake ka ga zuciyarka ta lausasa da saushi hanyoyi da dama ka taɓa hudu ban jum'a musamman a kai da ake tausasa Ana gani abu da ya kamata a kai a kai ana karanta mana shi rainon zuciya ta ɗan adam ba abin da kai shi sauki amma ba abin da kai shi wahala me yasa yake da sauki saboda akwai abubuwan da inda kana yin su ce ka za ta koma garau lafiyayya me yasa yake da wahala saboda ɗan adam baya su ya fi so a bashi da sau zuciya kuma wannan aya tana nuna mana girman Allah a cada duwatsu suna surmura don jin tsoron Allah amma kai dan adam kangararre mai jini da tsoka wanda ba komai ba tsawa guda ta ashana ta isa ta gama da kai amma kuma kana raina ubangiji kana yadda ka ga Allah ta'ala ce wa Allah bi ghafilan amma ta'malun ina so ne mu ƙara fahimtar cewa ubangiji fa duk da kasancewarsa yana can saman al'arshi loluwar halitta ya fita daga halittun gaba ɗaya amma ba da ke ɗoya gare cikin halittu inda ko za a tsaya a fayyace maka abin da ke tsakaninka da al'arshin nan wallahi ya wuce abin da hankali ɗarar a fatasmauna an yi zai أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما أخذوه وهم يَأْلَمُونَ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به ليحاجوكم أفلا تعقلون أفتبدون أن يجدوا لكم ينزلون في المين ويسمى لكم yahuda su ba da gaskiya gare su a yi imani tare da su ba su yi ba saboda tun marko ba rashin sani ba ne isa kullum cikin sallah ake roƙon Allah tsare daga ayyadul maghdubi alaihim ayyadul maghdubi alaihim sun sani ba ɗaya suke da kiristoci ba wanda Allah ta lafi wa idza sami'u ma unzila ila rasuli ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق kirista da ɗaya gaskiya yake ne dukkan garar da ka gaina yi gaskiya yake ne duk da bara na ce kila na istisna yi kiristocin najeriya saboda su shigantakar su ta haita sauran kiristocin duniya yawa amma generally inda allah ya kirista gaskiya yake nema sai ya kasa ganin shi yasa za ka ga ba wanda ke yau musulunta kamar kirista saboda tsarkin zuciyarsu da kyau da kyau zuciyarsu sannan shi bai hude ba wanda adda karancin musulunta irin saboda mai dama ya san suke bai sun gani a fatat mauna yi mai nuna kuma Allah ce kuna tsammanin yahudawa a cikin na jin tsammani da tsammaha duk kamar daga larabci da shi ko tsami'a tsammaha a fatat mauna kuna tsammaha an yi mai nuna kuma su yi maku imani fakar kana fariqun minhum yasbuna kalam Allah alhalin wani bangare cikin su zuwa suka shigi magana Allah sun bai harrafu sannan su kakatar da maganar nan ta Allah duk ba da ma'akalu bayan sun gane sun fahimce ta wahum ya alamuna kuma suna sane da kankan yanzu wanda ka ɗaukar littafin Allah da kankan ya canza shi kada zamanin don kai bai wa zai saurare ka wasu malaman tafsiri masu ce ana ana nuni zuwa ga mutanen saba'in da annabi musa alaihi salatu wassalam ya zaɓa tara musa saba'i na rajulan da misali annabi musa ya ce sun ce mai lan nu'mina laka hatta nara Allah hatta ba mu imani sai mun ga Allah tsarara ya ka ce to ku zo mu ta inda za ku magana da Allah واختار بعدي هو يي سيادي ما يسي واني تاسو واني يرزع انتم سبعين سوني خيار سو أمين يسحبي مقربي فما دا أكد جعل الله يمغانا بسود سكلاو سيم سي سكر سي هرشن دمو وسكت ايه تو غابين الله سو سكتا اولا شو ينبونا ايا واقو ايما قيا قبي من <laughs> بعد ما أكل واسمعون كلامه سنتي ما كان أكل kuma asalin sun fahimce ta amma suka canza ta wata ta irin wani taurin sai take kama da imani Wasu Allah yana ɗaya ne ma'ana da sabakin ciki da ta ko ba su imani da kai ba ba wani abin ta shan kalbi da daman ba masu ɗabi'a yin imani kuma ba da kai sun ka fara annabi musa ba irin wani da bai su wannan aya akwai babin tauhidul asma'i was sifat a cikin ta tabbatar da sifofin Allah yasma'una kalam Allah yanzu don Allah duk da muka yi maganar nan da muka yi karatun nan ba mu ce Allah ya yi magana ba rubuta sun ji magana ba rubuta sun fahimce ta ba ba haka a sha'ira za su mana a kar ku ce magana dai magana in kun ce magana magana ba ta sai da labarta sai da harshe sai da makogaro sai da oxygen sai da kaza haka magana haka Allah yana magana mu ce irin taka ba inda illa take ka tabbatar ba Allah sai ba ka kamanta da wata halitta ba ai yi ku tabbatar da sifar magana ga Allah yana cikin manhajin ahlus sunna haka duk sunan sunnin da Allah ya tabbatar maka kuma ma ba girma bane ka ce bai magana don kurma bai magana in kana gudun ka tsare ta shi da ni da magana to ka ce ta shi da wanda ba ni wanda ni na yake kaga hayo da inda aka tuma na aka bar da kawai da suke tafi da sifarsa wa sai ka kamanta shi da wani ko wani shi yasa mana yake wa min fawaid al-ayati ar-radd ala al-ash'ariyya وغيرهم مما يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه أشياء رأسون مصدين لك سنة أبو الحسن بسهدته هو مذهب سبيع كم تيبرت يقول أمد مجيع أبدا إتوى مذهب التاسبة بيروم التاسبة يا شكرا صمد أشرينا مؤتزل يدعو يبر مؤتزل أنتي بشكوال السنة بيصابون أنفوريون يا to nan ya kada irin waɗannan daga ƙarshe ya fahimci suna ya koma gare ta kuma ya tsaya kanta kuma ya wallafa littafai suna nan kasuwa na sai da su suka makalkale ma wata hanyar ta biyu suka ce alkalamun nas alƙa'imu bi nafsi maganar da ta tsayo ga Allah ma'ana dai ne furta ta ba suka ce wannan huruf wal asbas ibaratun an kalamin la walaysa kalaman da haruffa da muryoyi duk ba maganar Allah ba ne suna dai ba da bayanin maganar Allah ne bal khalaqaha Allah liyu'abbira biha amma fi nafsihi ita wannan maganar da muke karanta halittar ta Allah yayi don yi expressing abin da a cikinsa ana wani bishir ne ne kuma ba suna sun su tanzihi sun su tsarkake Allah ne wai na tsarkake Allah ne ta bai magana sannan wannan aya ta nuna mana cewa babu abin da ya kai hatsari da girma a addini da a canza ma Allah magana. Isa Allah ya yi misali da zuciya in kana neman wanda bai jin wani su ne don haka duk mutumin da yake bisa bata amma ba da gangan ba ba canza maganar Allah ya ba a sa an yato ana masa dan maha amma duk mutumin da da gangan ya san bata ya haushi لا لا قال إليه سودي إن الله لا يهدي القوم الفاسق الله لا يهدي الظالمين سودي لي أنا الظالمين يا سلطة وبعير وأنا أسئلة سلطة وبعير وأنا سلطة ولا ولد جنجن فلما زاغوا زاغ الله التي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هو منافق منافق كسكي in sun gabi da muminai sai ce mu ma irin ku ne fa idza kala ba'dhum ila ba'd in sashin suka ki anta da sashin in suna mitin suka diba ko ina sune sune sune qalu atuhaddithuna bima qala Allahu alaikum kuma sai an ku lika ga mu musulmi ta abin da suke bisa gare shi daidai ne kuna faɗa musu abin da ku karanta a taura na gaskiyar addinin su ki hajjukum bihi inda rabbikum idan yana tadabbur wani ayat sai na kame mace inda duk kudin nan wai shi ba su da hankali ne ba fanan duniya suke gudun mu hujjace su ba wai can wurin Allah ma cikin Allah da zai abin shi na kiɗa mace a wala ya lamuna ba a wala ya lamuna an nama ya lamu mai kuma ba kun ƙaru a ta haddasa wani bima fata Allah wa alaikum kuna rike faɗa musu ilimin kirki wanda Allah ya buɗe da shi shi hajjukun yi inda rabbikum don su kafa muku hujja da sunan ubangijin ku bayan kun da fatan Allah ne Allah ya ba ku ilimi ya san kuna da shi to zo da kuke kuɗe kafa muku hujja a gaban sa duk da babu inda rabbikum inda sai mu ce a'a a nan duniya suke gudu a kafa musu hujja ko wai inda rabbikum afala taqilun ba ku yanke hankali je da gaya musu addinin su daidai don ya musu sifofin annabin su da a cikin taura التي أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون ما أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون أما يتشين أولا يعلمون بصفاني بني أن الله يعلم ما يسرون الله يعلم أبن السيقوية وما يؤلنون دون السيبين أولا إيوانا من السيقوية وابعا wannan aya ta nuna cewa ilimi buɗe ne a ganin sun ce bi ma Allah Allahu alai da alai yasa da yawa sana neman ilimi amma Allah bai musu buɗe kuma su yi neman kaɗan sai Allah musu buɗe mai yawa amma da duk wanda ya yi nema mai yawa to Allah zai ba shi wani nasibi a ciki abin da ilimi baya so ɗan karatu ana ka kasa fara komai ka kai ƙarshen ka ɗauko na hau ka ɗauko mulha ka yi shahi uku ka bari ka ɗauko a halari ka yi shafi ɗaya da rabi ka kai da ka ɗauko mukararru tauri daga shafi na farko ka bari kuma ka tafi zuwa daurar ilimin rabon gado mulu na sakace kusan mulu ku san mulu ba mulu wanda bai da haƙori kuma sai ce a bashi suspect sai da yi Wani aya ta tabbatar da taron alƙiyama su akwai jayayya akwai kafa hujja. Sai yi hajjo kun da rabu. Gaban Allah mutane za su tsaya aita ita jayayya. Kuma wallahu ya filu bainahum الله يفصل بينهم يوم القيامة الله يكون في كم قوة لكم أي نبدا ومنهم أميون ومنهم أمين لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإن هم وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون aiki Allah ya magana masu canza littafi kaga masu ilimi wanda baya da ilimi baya banna ai galibin masu wa'azi da ke barna sai sun san samu karatun da za su yi wa'azin da shi ko ita wallahi yanzu akwai wanda ko karatu ma ba su da barbaru ne kawai domin akwai wanda zai kafa kyamara amma babu layi ɗaya da bai karanta na kowane da littafi ne ko da na ƙur'ani a kusu mutum da yana da ganin baki da ya trended ba iya jinta zai yi cin wani malami ma mai ilimi na gaske samun kalowa da masu mishi like hmm. da masu sharing saboda ya iya daɗin baki amma ba mu ilimi dai muradi shi ne kusan cewa eh, ilimin da suke da shi yasa suke iya karkata littafin Allah za ka sai Allah ce ta da ku ilimin ba su da shi aminu ummiyun a cikinsu akwai jahilai la ya alamu da kitab su ba san littafin ba ba san a taura ba illa amaniya sai dai gorace gorace abinda rayukan suka rika gwada musu wato karatun da ba a gane duk karatun da kana yin za ka gane sunan shi amani kullum shi kansa karatu ana kiransa ummiya ne alka shefanu fi umniyati fi tilawati inhum illa yadhunnu abin da suke faɗa ba wani abu ne illa shafi faɗi zato ne kawai suke in ka ce mun su ummai tana nufin yadda uwarsa ta fi shafi ya karanci ko bai ba ke san komai ba bai karatu da ta karatu ya ce la ya alamunan kitab su littafin ma ba su sani ba da ya ce sun karkata kaga an zargi malamin da yake da ilimi amma ya karkata ilimi zuwa karna sannan an zargi mata shi ku da karatu ba to wane ne abin yabo shine wanda ya ilimin kuma ya amfani da ilimin inda ya dace sannan wannan aya tana nuna mu riƙe nisantar zato da haushi ya ce azzannu zambo lauka na haƙƙo a wannan larabci ne ta ba larabci ne na hausa ce azannu zambo walau kana haqqu balarasi ne ba na hausa ce hadisin ba hausa ne walau kana a so zunubi ko da ya zama gaskiya an yi zama gaskiya ko ya tashi daga zai to shari'a ba ta so a sha'anin addini mai aiki da zato sai irin zaton da ita ta karɓe shi shi da zato mafi rinjaye zato wanda aka rinjaya shi aka fice maza zato wanda ya yi rinjaye shi hakikaninsa ba zato ba ne shi ne zato da shari'a ta ta shi kuma shi rayuwa ta gino a kan shi ko abinci za ka ci ai zaton kake za ka ci shi lahiya ko a mutum da wasu abinci shi mutu kaga ba ya tsini gare ka cewa za ka gaba ci abinci da amma dai kyakkyawan mutum kan sa kwantar da hankali ka sace su za ka hau jirgin sama zuwa abuja ko zuwa jidda ai ka kan kyakkyawan mutum za ka hau ka sauka lafiyar sa da kyakkyawan ko amma ya ne ne ko a shari'a akwai abubuwan da ba bisa ya ƙini an ka gina su bisa zato mai rinjaye saboda so da rayuwar kamar da haka take tafiya inda an ce komai sai bai ƙini ko kwalbar abin nan suwar wata an ka kawo ma ya ka ce to kai zama ne allura ko ba abu a cikin ta ba ta sai zan zato ya hana to yi wannan zato ba amma addini ana gina shi ne kai ilimi nan zato muqabilan ba ka sani ba sai ka ina zato ina tsammani da wannan ne malamai suka ce al-muqallidu laysa bi'alim ترى تقليدي باكي ما مالي أما دي جسا فهين فهولي نيكل كيف مالي مالي الحافظ ابن عبد البرنة إن العلماء أجمعوا أن المقلد لا يؤدد في العلماء ما لبن من حدوا أكنتي و كيف كان تقليدي باكي ما مالي يا رب ما مالي مجي مجي فرنسا لسه يجي مودي تقليل الجنائز كل ما محمد يشيل لك اجتهاد عندك جوبة نفسية قاموا مع نفسها ذكرها بساقة تاريخ إلي من ديري بايك أنا نسيت إمام ما لما من قريه أنت قافة أنا بجي لك أي بقى ما شيء يا أبو يا إنت ما نسيت الماجي دينا قبضة ce a koya ma yaro na karatu yaushe ma mara ke almangiri ta ai ma yana gaba da rajar ta kuma an ce gabar ta ma da zuke almangiri ta ka shi ɗauka da yadda ta suke zai tawali wailu lillazi ne yaktubu ne kitabu bi sun mai yaqulu فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون بأيديهم ويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فسيك ذوب وتقائفة كما وانت كن جاءت ما لم يهود محمد نفرقوا سنا كرم في الكتاب على الكتاب ذا كان فلو نسوكم بس إخراتون إيه ذا فسيك وكما وانت يكتبون الكتاب بأيديهم لحلوا يتوكا صربوا تعبوا ثم يقولون هذا من عند الله فسيك شبه ورن الله تشارع مع الله تعالى يشتروا به ثمنا قليلا دمس أم سيوان أم أبن دونيا دشي يشتروا إمن اللام لام الصيرورة ولام التعليم أبن دي تفكير هكذا شين للشراء الثمن القليل ya kirkira ma Allah ƙarya don abin girman zamanin khalil ya kirkira ma Allah ƙarya don yana fada yana so ya dini kusanci da shugaba zamanin khalil ya kirkira ma Allah ƙarya don ya karɓi ƙalubale zamanin khalil ibn mutahhir al-hilli malami ne amma dan shi'a dan ka samu matsala kage saki matarsa ya dawo da ita ya sake sakinta ya dawo da ita ya sake sakinta nawa kenan bayan ta koma gidansu ko sai aka jarabci shi ne ce aika malam wani ya zo Allah ta bike ka wannan kan haka da gyara sai ta yi wani aure kai kake dan iska da wani aure ubanka za ta aure kowa bai auren mata ta aika malama ne duk sai dai kana ɗi malaman suna ba dai na bata ya kira ɗi ne yau ne ba fadi ya tana to ai akwai ibn mutahir ka kira wa shi mana shi mutahir ya saba abin da yake so ya ga abin da ya yake shi lokacin da ɗan da ke ta kafa shi zuciya ta aika ma ko ta mata ku bai <laughs> irin ba ta kuma ma gaba ɗaya ta ashe duk mutanen ta da nake gani ashe duk jahilai ba ba ne aka ɗaga darajar sa shi ne wallafa wannan littafin min hajjul karama wanda ibn tibiyar zai fata-fata da shi ya kira shi min hajjul nadama sai min hajjul sunnatin nabawiyya ya masa rabbi mujalladi shida manya-manya kai bar su ha guda shi an ci a cikin su sai bai warware akwai shi wanda zai ce to zan warware ta fuska kamar goma in ya ta daya sai ka ce ba a sai na karanta ta biyu ka karanta ta duka ce a lalle ko ba sai na karanta uku ba hujjar dan goma kowace ta isa ta warga da abin da eh, ya yi al'imamu zabi ya tahzibin littafi daga bayan shi kuleman malamin mu ta taƙaita shi da fatan iyalan ɗan mai shiya tare da duk suka tsanci wannan littafi da damin da dina aro na bashi Allah ya gaba da lokacin da yake kurkuru kai masa shi kuma na faɗa mashi aro ne abin da ya sa son rabuwa da littafi na shekara zu a kan haka na daddage shi da alƙalami na rubuta abubuwan da ina buƙata sannan wannan tafi da wanda na tsaya har yaushe kaɗai na gani ban kuma daga baya gulai ne ya nashi buƙatar المنطق نقول الإيمان مفسر شيء واحد هذا نقول هذا هذا ما يمكن أكروس أكروس أبو ريشدا إبراهيم نيجر يكاو الله تبارك وتعالى كفولا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا قل يا سبتك ولا نسكي ربك للتاسع لهنا بن يكي ربك فكانت يكتبون الكتاب بأيديهم يقولون بأفواههم كنا جوا أثار مؤمنة يسكتوا تهنون كروه تعبين لما ديريما كانوا كهرشين ككفور تعبين لما ديريما ثم يقولون هذا من عند الله سنفسي وانا دقونا الله ليشتروا به ثمنا قليلا أبو دسو سيء تنكو إي تنكتن تنكتن أبن دونيا كتن da wannan ɓatar da suka yi a ma lahum tabbata a yi. wani ya tabbata gare su daga abin da suka rubuta daga abin da hannun suka rubuta ma ya mimma yaksibun wani ya tabbata gare su daga abin da suke tsororinsa suna neman su da kuɗin haram kun ga cewar da Allah ya yi ya yi turmi samanin kalilin كان ذو متاع الدنيا قليل كما يدعو تعير عن الله أخذ متاع الدنيا أن تعب الدنيا كأني ويكيك السيد الهيرة كسبه لشيء قالوا لن تمسنا النار قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فقالوا لن تمسنا النار يهودا سن فرتي سنة wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'aduna sai in kwanuka kaɗan saboda mun musu yan Allah ne za ka duk abin da muka yi in Allah ya ɗan jefa mu yan kwanuka zai ji kyautar mu ya cire قل أتخذتم عند الله أهدا sai suka ce wurin Allah kuka ɗauki wani alkawari da Allah kuka yi haka falan yau zai fallahu adamu shi Allah ba mai saba alkawari ne ka kai alkawari ku fito da shi mu gani am taquluna ala Allah ma la ta'lamun ko dai kuna kirkira ma Allah ƙarya ne kuna faɗa abin da ba ku da sanya yaushe Allah ya da wani cewa in ya ɓanna ya jefa shi wata zai ce tausayi babu bala ba haka nan ba ne ko ba sun ci asalinta bal in ka ce bal yadda magana bal babu sai suka ce to kai shi ban da ka ce bala akwai kada aka sike. bala أليس الله بكاف في كثير بلى ألم ينعم الله ألم ينعم الله عليك كثير بلى أعطيتك الكتاب أليس كذلك في سيكتي بلى باقي كنا إما ما كثير لا خبالي ألم أعطيك الكتاب بلى أعطيتني كنا alam wutukal kitab la ma ta nake ila ce bala man kasaba sayyi'atan duk wanda ya tsoro wurin shirka sayyi'a anan tana nufin shirka saboda Allah ce wa ahafat bi khati'atu zunuban su suka kewaye ta kenan sai ya da shirka ke أولئك أصحاب النار وإن سوني يموت كنت يا a أنا متبتعت الذين آمنوا وعملوا الصالحات wanda su yi imani su yi aikin ƙwarai ka sabon janna suna su da yan aljanna kun fiya khalidun suna matabbata a cikinta don haka yahuda sun yadda akwai lahira ba sun yadda akwai wuta a suna cewa ko an jefa su ba su da ɗaya ba da sai ta suna shiga ba a bayan sun shiga da za su da ɗaya da za su sannan mutane ne masu ƙarya faɗa ma Allah abin da ba su da shi ba su biya a kansa amma ku ji yadda Allah ke cewa attakhastum inda Allah ya adam falan yukhlifa Allah ahdahu am taquluna ala Allah ma la ta'lam wannan shi ne ke jayayya magana cikin hikima da lantsufi da kuma mai kyau sannan sai Allah ya amfani da wannan bayanin nasu zai tabbatar da Allah bai saba alƙawari amma bai yi alƙawarin amma inda ya yi duk alƙawarin da Allah ya yi فلن يخلف الله أحدا لا لا يستقل الكون سوى أن تقولون على الله ما لا تعلمون يا لكن دي دي دي إلي الله كركب إيش دي الصورة كركب إيش دي جاهد ليش بسابق إلي ميون دي مبني على الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك haka دي wanda kan sha'anin ubangiji da hukunce hukuncin ubangiji da abinda Allah ya halatta da wanda ya haramta to ya hattara kuma ya ji tsoron Allah sannan wanda ya nuna matsayinka kaɗai baya isar ka sai da aikinka jinginuwarka ba ta isa cewa mu 'ya'yan Allah ne Allah zai mana azannan cika baki ne kada da wani amfani cewa mu yahudawa ne ba ya amfani cewa ni sharifi ne zuri'an manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam baya wadatar kai aikin da annabi ya karanta sai ka shiga aljanna ko dan da kake ko jikan sa ko dan bare kake ko dan makirin sa kake ma ka shiga aljanna yana guda da na sabu suna yana suna aljanna ma'anan Allah ta'ala ya ce hunfi ya khalidun sai ya nuna mana wuta an yi ta ne don ta tabbata da ka ko inda ba su ta har abada ko inda ka hita saboda zunumin su bai wuce na a kona su dan wani lokaci wani kila an ba shekara miliyan takwas sai ya fito kar ya zo billah ai akwai wanda so yake a yanke musu kunci shekara miliyan tamanin ma ya ne ta za su tsari to ko haka babu خلود بلا موت هكذا يكون يا أهل النار يا أهل الجنة خلود بلا موت ولا يا أهل الجنة خلود بلا موت يلا كتابك في الموت يجده جاتك كل الذي آمنوا وعمل الصالحات انا قالت يا إيمان المسك يعني اذا يجا أيوك أغنك يمسرك كان يدعك تبتت أو سأنا أن تبتت الجنة da haka ba azaba sai Allah iya ba da nima ne sannan in aljanna suna tabbata in mutu suna tabbata Allah ka karci matabbatan aljanna sallallahu alaihi baraka ala nabi Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in